Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an yi lafiya yau ranar Litinin Sha 13 ga watan Satumba na shekarar 2021. Sarfil Hashin Gumel ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki ke kama wannan shirin daga nan birnin Washington DC. A cikin shirin za ku ji cewa a daidai lokacin da 'yan Najeriya ke murnar galabar da ake samu kan 'yan fashin daji ko menene makomar waɗanda aka kamun haka kuma za a cewa kungiyar amnesty international mai kare haƙƙin ɗan adam ta gano irin yadda 'yan ta'adda ke amfani da ƙananan yara a jamhuriyar nijar muna kuma ɗauke da rahoto na musamman kan halin tsaro da ake ciki a arewacin najeriya sai kuma labaran wasanni da za mu kamu ku amma da farko sai an fara da shan labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan auni lafiya ga labaran. Yau Litini, Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga kasashen duniya da su nuna goyon bayansu ga mutanen Afghanistan kuma su ba su gudummawar ɗaruruwan miliyoyin daloli don gudanar da ayyukan jin kai na gaggawa waɗanda kuma za su ci kuɗi sosai a ƙasar. Mutanen Afghanistan na buƙatar tallafin gaggawa a cewar Guterres ga wakilan ƙasashen duniya da suka taru a Geneva. ya kara da cewa wannan taron ba wai kawai na abin da za mu baiwa mutanen afghanistan ba ne na abin da ya wajaba mu basu ne majalisar ɗinkin duniya na kiran da a tara miliyan 606 don amfani da shi a ragowar wannan shekarar saboda samar da abinci magunguna matsugunai da dai sauran abubuwan bukata ga mutane miliyan 11 a afghanistan an sako ɗalibai kusan saba'in da aka sace a arewacin najeriya mako biyu da suka gabata a cewar hukumomi a yau dinnan litini gwamnan zamfara bello mutawalle ya ce jami'an tsaro sun ceto ɗaliban na makarantar sakandare ta je kaka dawo ya ce babu wani kuɗin fansa da aka bayar wasu 'yan bindiga ne dai ɗauke da muggan makamai suka sace su ranar ɗaya ga watan nan na satumba wanda ci gaba ne na hare-haren da ake kaiwa a zamfara da suka sa gwamnati ta rufe dukkanin makarantu Gidauniyar kula da yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an kai irin waɗannan har-haren sau goma a Najeriya cikin shekarar da ta gabata da suka yi sanadin sace mutane wajen dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida da kuma mutuwar goma sha shida. Sakataren tsaron Amurka Leo Austin ya ce Amurka ta fi rashin fuskantar haɗari yanzu fiye da shekaru ashirin da suka gabata. da yake magana a wata hira da muryar amurka kan zagayowar ranar da aka kai harin ta'addanci a amurka a ranar 11 ga watan satumbar shekara ta ɗaya, wanda ya hallaka mutane kusan dubu uku Watson ya ce karfin tsaron amurka da kuma na iya kai farmaki ya canza kuma a ta bakinsa ya ma karu sosai Watson ya ce amurka za ta ci gaba da mai da hankali kan barazanar da ka bullo daga afghanistan to amma wannan ba zai ɗau hankalin amurka daga barazanar da china ke yi ba da aka tambaye shi ko an yi kuskure wajen tsara yadda sojojin amurka suka fice daga afghanistan sai austin ya ce ba zai so ya yi riga malam masallaci wajen bayanin abin da ya faru ba ya ce kamata ya yi a yi cikakken nazarin abin da ya faru ba ma a ɓangaren soji kawai ba amma a ilahirin ɓangaren cibiyoyin tsaro a halin da ake ciki kuma jiya lahadi gwamnatin taliban ta kasar ta afghanistan ta ce mata na iya ci gaba da neman ilimin jama'a da ma na bayan kammala jama'a a makarantun gwamnati da ma masu zaman kansu muddin ba a cakuɗa mata da maza a azuzuwa da tsarin ginin jama'ar ba yayin da yake bayyana sabon tsarin bangaren ilimi a wani taron manema labarai a birnin kabul Mukaddashin ministan ilimin gwamnatin ta Taliban Abdulbaki Haƙani ya kare tsarin na wawware ɗalibai bisa ga jinsinsu. Yana mai cewa cakuɗa mata da maza ya saba ma tanajin musulunci da ma al'adar Afghanistan. Ministan ya ce malamai mata ne kaɗai za a bari su koyar da mata, kuma ba za a samu ƙarancin mata malamai ba. To amma idan ya zama lalura za a bar maza su koyar da mata. ta hanyar da ba za ta saba ma shari'ar musulunci ba. An kammala shirin cilla kumbon SpaceX dauke da mutane hudu zuwa sararin subahana ranar Laraba yadda za su yi kwanaki uku wanda zai zama karan farko da kumbo zai zagaye falaki dauke da mutane masu zaman kansu yayin da kamfanin na Elon Musk ke shiga bangaren yawon bude ido na sararin subahana. bulaguro mai lakabin inspiration 4 shine cikamakin rigogon zuwa falaki da attajirai irin su richard branson da jeff bezos suka yi a lokacin bazarar sama a kumbunansu na virgin galactic da blue origin 'yan kwanaki tsakani a watan yuli attajirin nan na amurka mai suna jared isaacman dan shekaru 38 mai kamfanin nan na shifo payment na tura kuɗin biya shine ya catan kumbar na spacex shi ma da matukin jirgi ne a ƙarshe hukumomi a shangai da yankunan da ke daura da gabar ruwa a ƙasar china sun soke zirga-zirgar jiragen sama sun kuma rufe makarantu da zirga-zirgar jiragen ƙasa yayin da mummunar guguwar nan mai lakabin changtu ke dosar china bayan da ta sa taiwan ta yi cabal-cabal da ruwa ko da yake ba ta yi barna sosai ba a can guguwar mai gudun kilomita 170 a sa'a guda ta maragu kenan daga mai matukar karfi zuwa mai karfi daga yammacin jiya lahadi kuma ana kyautata zaton karfinta zai ci gaba da raguwa a cewar hukumomi a birnin na shangai a shafinsa na yanar gizo to amma duk da haka ana ganin za ta zo da iska mai karfi da ruwan sama kamar da bakin kwarya a yankunan da ke kusa da gaba. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla a najeriya daidai lokacin da jama'a ke murna galabar da ake ganin mayakan kasar na samu kan 'yan fashin daji wani batu da ke tare da hankulan wasu mutane shine menene makomar mutanen da barayin ke garkuwa da su a cikin daji daga kebbi muhammad nasir ya duba mana wannan batu akasarin bayanan da ke fitowa daga wuraren da mayakan najeriya ke fatattakar 'yan fashin daji suna nuna ana samun galaba a kan barayin abin da ya sama suke saukar da haushi ga makwabtan inda ake gama da su duk da wannan yanayin da suke ciki akwai mutane da yawa a hannunsu waɗanda suka yi garkuwa da su ciki har da yaran makarantun da aka kama waɗanda suka yi saura ba a saki ba wannan fafatawar ta sa wasu daga cikin iyayen yaran makaranta da ke hannun 'yan fashin suka kara tsantar kansu cikin tashin hankali da fargaba aminu dakin gari na ɗaya daga cikin 'ya'yan yaren makarantar birnin yawuri a jihar kebbi da suka kwashe kusan wata uku hannun masu garkuwa da mutane a ce yaro kwana tamanin da bakwai baya hannun iyayen shi wace irin gwamnati gare mu wace irin malalaciyar gwamnati a gare mu najeriya akwai wasu daga cikin iyayen yaren yanzu haka allah ya karɓi rayuwarsu akan jiya wannan baki ciki akwai wanda suke basu da ita lafiya waɗansu su hawan jini ya kama su kasu manta gwamnati AP ta tauna akan matsalar tsaron da gwamnati PDP ta kasa bayarwa sannan mutumin ga ya sha magana ya ce ya son kotule a bashi mutane sha da yawan ga military operation da akwai abin da muke gudu kada a zo wajen har harben da ake abu ya shafi mu ba dai tausayin mu na farko ba yanzu kuma a to a ƙaran na wani bakin ciki don duk wanda dana ka tunanin yau gobe shi dawo aka ce an an waye gari babu shi wallahi an sa cikin hukuma an sa cikin wani yanayin da Allah ɗaya san abin da zai kasance. Labarin sa ko ɗaliban da aka sace a garin Kaya na maradon a jihar Zamfara abu ne da kan iya saka fata da sako sauran yaren da ke hannu waɗanda a cewar wani daga cikin 'ya'yan yaren yawuri musa suleiman otuno rashin gata ne yasa ake taimusu alkawalin bogi wannan jiha din ga tara wata rana suke cewa haƙƙin shi ne kuma alƙawari zai zai karɓo su babu da faru kuma yaran ga yana ganin duk gata suna da shi nan ne muke da wannan jihar kebbi wanda yake shine chairman na apc gwamna soro. nan ne muke da ministan shari'a nan ne muke da wani kwararren sanata tsohon gwamna aleru kuma dukkan su babu wanda bai magana ba kan wannan yaran insha Allah za a gani su bari su tun babban sallah har yau ba abin da ya faru wallahi da a ce akwai ɗan shugaban ƙasa a ciki ko ɗan ɗaya daga cikin minista ko ɗaya daga cikin sanata wallahi da wannan bayan abin tarihi. Na tuntuɓi mashawarcin gwamnan Kebbi a haujin tsaro Manjogar Rabi'u kamar mai ritaya wanda shi ne ke ganawa da iyayen yaren a lokutan baya amma dai bai karɓa dukkan kiran da na yi masa ba. Na kuma tuntuɓi wani masani kan harkar sasanta rikita da wanzar da zaman lafiya Nuruddin Baudenga akan ya suke kallon makomar waɗanda aka yi garkuwa da su a wannan lokaci da ake fafatawa da masu garkuwar wanda suke aikin sun san ka'idodin da aka koyar da su akwai rules of engagement akwai abubuwa na kiyaye haƙƙin adama duk an sun san da wannan ai su da za su shiga neman su sun sun riga sun san da wannan cewa ai akwai record na mutanen da aka kama musamman na 'yan makaranta babu na sauran mutanen gari akwai na makaranta Allah ya da aka ji wannan za a samu maslaha wannan dai yana zuwa ne lokacin da wasu al'ummomi a Sokoto ke ci gaba da zaman zulumi na iya fuskantar har-haren ta'addanci sanadiyar wata takarda da suka samu rubuce cewa su kwana da kari za a kawo musu hari duk da yake rundunar 'yan sanda ta ce tana kan bincike akan sahihancin wannan takardar da kuma ɗaukar matakan da suka kamata muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a nigeria. a gaida muhammad nasir wani rahoton kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa da ƙasa amnesty international ya ayyana cewa matsalar ta'addanci da ake fama da ita a yankin talibari ta yi sanadin mutuwar yara ƙanana da dama yayin da ɗaya ɓangaren ƙungiyar ta ce ƙungiyoyin ta'addanci na amfani da yara ƙanana a aika aikar da suke tafka a wannan yanki mai makwabtaka da ƙasashen mali da burkina faso wakilin muryar amurka a mai sulaiman barma ya aiko mana da ƙarin bayani rahoton wanda aka wallafa a yau litinin 13 ga watan satumba na 2021 ya ambato mataimakin daraktan amnesty matt wells yana cewa binciken kungiyar ya gano wani rukunin yara kanana da ya tasa cikin yanayin kashe-kashe da barnar dukiyoyi a jihar tilaberi inda kungiyar is a yankin sahara ke kai farmaki ba kakkautawa a makarantu tare da kona rumbunan abinci yayin da a ɗaya bangare suke shigar da yara ƙanana a sahun mayakansu a cewar shugaban kungiyar kare hakkin yara ƙanana konaf nishar ganda salai ba wata tantama a game da waɗannan bayanai ba karya bane amnesty ta hodi duk abin da ta hodi gaskiya ne an kashe yara kuma har yanzu yara ma sun shiga wannan aikin asha abu ne da majalisar duniya bai yarda da shi ba suna tilas yara suna makami. Haɗin kan da irin waɗannan yara da mata ke baiwa ƙungiyoyin ta'addanci musamman reshen ƙungiyar alka'ida a yankin Sahara jesin ya ƙara rikita al'amura musamman a gundumar Torodi iyakar jihar Tilaberi da Burkina Faso inda ƙungiyar ta ja ra'ayin matasa 'yan shekaru 15 zuwa 17 da haikuwa. mataimakiyar shugabar kungiyar sos 5 hajiya halima shido na cewa biri ya yi kama da mutum tabbas yara da mata ana amfani da su don su ba da labari su yi rahoto kuma halin wani bi don su shiga cikin fage za a koya musu yadda su yi ka shaye-shayen taba yadda su yi shaye-shayen kwaya sannan a sa su cikin fagen eh, yaƙi. Mutane 544 ne aka kesta cewa 'yan ta'adda sun hallaka a yankin Tilaberi daga ranar 1 ga watan Janairu zuwa 29 ga watan Yulin 2021 cikin su har da yara akalla 60 wanda a cewar Amnesty kungiyar IS a yankin Sahara ce ta fi irin wannan aika-aika. rahoton ya zo da bayanan wasu yaran da aka hallaka abokansu a kan idanunsu abinda ke fayyace halin kuncin da matsalar tsaro ta jefa yara cikinsa matasa dai su ne masu gina ƙasa duk in aka sa matasa cikin wannan hali kenan a gaskiya ƙasa ana mai da yanayin ta baya uwaye a waye musu kai sannan su kuma su kwatanta ma su in ka huta ina za ka da wa za ka yi kakani za ka yi ka san irin zaman da za ka yi. Tunda masu iko sun ji ina tambaya suna ɗauko matakai to shine ya dace. Yawaitar hare-hare a kan makarantun boko a yankin Tilaberi ya hana wa yara dubu talatin da ɗaya zuwa makaranta a bana inda bayanai ke nunin karuwar yara dubu goma idan aka kwatanta da bara. Dalili kenan Amnesty International ta yi kiran gwamnatin Nijar da masu hannu da shuni su gaggauta ɗaukar matakan kyautata makomar yara ƙanana a ƙarshen makon jiya shugaban ƙasar nishar mohamed bazoum ya gudanar da rangadi a jihar tilaberi domin ƙara tantance zahirin matsalolin da aka shiga a wannan yanki mai fama da hare-haren 'yan bindiga sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida sule mummuni barma to kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan lokaci ne sani sha'ibu malumfashi zai shigo da rahoto na musamman. Yanzu an shiga mako na biyu da rundunonin tsaron Najeriya suka fara fafatawa da 'yan bindiga mahara da ke cikin dazuka a daba daban-daban na jihar Zamfara, inda suka yi ta lugudan wata ta jiragen sama da kuma motocin yaki. Babban hafsan sojojin Najeriya laftana Janar Faruk Yahaya wanda ta takaice ya jawabi ga manema labarai a Abuja yana cewa. Mun halaka 'yan bindiga da dama a cikin daba da kuma dazukan da ke cikin jihar Zamfara kuma tuni mun aika da su barzahu inda suke fuskantar sakamakon munanan ayyukan da suka aikata wani nasara da sojoji suka samu ya sanya wasu sun tsere zuwa wasu garuruwa da kuma ƙauyuka da ke can wanda a da kafin ɗaukan wannan matakin soja a kansu ba abin da ya sha musu kai da waɗancan wurare. To amma yanzu suna kai musu hari akai kai. Kamar yadda wa'annan suka yi man bayani waɗanda na sunan su sabili da lililan tsaro. Bukwai local government. Eh. Akwai wani gari da aka ce sarawa bulkulli da gwashi kuma. Eh. To abin da ka faruwa turan da aka sa dokan hana waya da aka ɗauka sabis. To washe gari rana asabar da madaici haka. Wallahi ba ɗan daji suka shiga garin suka ɗauki matan sarkin garin su uku da ɗayan shi ƙanana yara haka da wasu haka mata kuma. da wani makwabcin shi haka shi da iyalin shi sun je da shi kuma kwatsam da dare haka jiya sai ga tun barayi sun shiga ga wani gari ake cewa gwashi eh. kusan sun tada garin ake cewa so abin da ka faruwa kuma haka babu sabis har yanzu ba su samu a gwamnati ta san da abin da halin da suke ciki ba kaga kamar yanzu ba su shigowa na sabon buku ba sai dissa saboda can an koro ta can sun ga ba wasu masu yaka takaice mutum nawa ne suka tsira to mutum uku sun ka dawo akwai ita amure ita masu sarkin rafidin da wani karamin yaro sannan akwai wani makocin su ma lallawali ma ya dawo ya ta ce uban mu dai uban mu dai sai kusan sati guda kenan yanzu sun mu kuma mun so maganin su yan ta'addan jama'a din gano nan cikin Kaduna a yanzu muna ganin su da yawa a bangaren marabar rido da gefen wajen kasuwar magani sai ka ji labarin an yi attack ko an kwashe mutane muna ganin jama'a ne da suke gudowa daga can gefen suna gangarowa nan akwai mutane da na sani yanzu a gefen marmari da can baya da wani ƙauye a gwi da bangaren sabon gida duk suna gudowa yanzu suna shigowa cikin gari akwai wasu mutanen bayan birnin suna gudowa suna dawo a gari don abin ya dame su shi yasa muke roƙon gwamnati don Allah task force din nan da suke amfani da shi sai a bala su nan duka ma sai a haɗa hannu ga baki ɗaya sai a musu zobe. Gefe guda kuma rundunar 'yan sanda ta Najeriya ta sami nasarar kamo a waɗanda suka sace mahaifin tsohon gwamnan jihar Filato Fadare. Kwamishinan 'yan sanda na birnin tarayya Abuja ya gabatar da waɗanda aka kama gaban 'yan jaridu inda kowannensu ya amsa laifin da ake tuhumarsa da shi. Na farko dai ya ce, Who recruited you to comedy crime? Wa ya sa ku aikata wannan laifi? Sunan ka da yadda kake zaune. I am Sunday Ibrahim from Plateau State, Bokos Local Government, live at, at Mr. Jetron Gusensa. The reason he gave to me that his son, Joshua, was one time governor for eight years, and secondly, was one time senator for eight years. Then the youth are unemployed. We should kidnap him. Sunana Sunday Ibrahim daga karamar hukumar mulki ta Bokos a jihar Filato. Mr. Jetron ne ya bamu wannan aiki. ya ce fadare ɗansa ya yi gwamnan Filato shekaru takwas ya yi sanata shekara takwas amma wuri nama na bakwas duk matasa na zaman kashe wando babu wani aikin yi saboda haka a kamo shi a zuwa samu kuɗin fansa an kuma tambaye shi how many of you participated in the kidnap kuna fadare ya ce mu takwas ne a nan kuma akwai wasu fulani wanda ban san ko ina suke ba da aka haɗa mu muka aiki tare kuma kwana takwas fadariye a hannunmu kuma abubakar shi ne yake kula da shi nan da shi ma ya amsa laifinsa abubakar stand up Is it the one that cooked for him? Eh, ni ne na dafa abincin. Which food did you give Papa? Shinkafa ne da wake. Mangut shi ne wanda ya kashe fadariye. Mangut who killed Padari after the ransom was collected. Mangot, wa kashe dare bayan kun anshi kuɗin fansa? I was the one, sir. What kind of weapon did you use in killing him? It's this type of weapon, sir. It's a jetron sir. Mangot ya ce, ni na kashe shi, kuma na yi amfani ne da bindigar da shi jetron ya bamu na nemi sanin to me wani dalili zai sa za a kashe shi. To, amma da ya matsa shine na aikata haka. shi ma Mr. Jethron an kira shi ya kuma amsa laifinsa. Actually, was the one I asked all of you to forgive me. I give the job to these children and they went and messed up. My mission was not for them to kill him after collecting ransom. So it has happened. We will ask the police to forgive, the family to forgive. Babu shakka ni na bada wannan aiki sai a yafe mani. na ba su aikin ba da nufin su kashe shi ba amma yara sun wuce ka'ida saboda haka ina roƙon rundunar 'yan sanda da iyalan dariye da kuma mana hakuri a yafe mana wani abin mamaki shine duk inda kaga an je har cikin gida ko gari an sace wani tabbas idan aka bai diddigi sai kaga cewa akwai wani infoma wanda yake kusa ko cikin makota ko aminai wanda zai ba da sunan mutum da kuma irin abubuwan da ya mallaka ko ko irin abubuwan da za a samu an sace shi kamar da yadda shi wannan yaro abin nan zazzau wanda ya bayyana 'yan sanda a lokacin dubu ta cika mai cewa shi ya haɗa baki da wasu don a zo a sace shi shi da yarsa sabili da tana bin shi bashin miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu wanda bai da halin biyan su. suka yi lafa lafa amma dubu ta cika asiri ya tono ga bayaninsa. Sunanka Abubakar Halil. Kai mutum ina ne? Zaria ina zaune a anguwan Magon. Me kai aka maka? Na yau da riya ya tani. Kai ne ka sa aka kidnapping ɗinta kenan? Eh ni ne. Tana bi na kuɗi ne miliyan ɗaya da ɗari hudu. Kai kuke da ita? Da mamanta da babana su ne suke uwa ɗaya uba ɗaya. Ina ka ɗauki daga kai ta? Can kusa da Galadima. Ba a yi magana kuɗi ba saboda wa'inda na haɗa ta da su ta gode a su. Sun kira sun ce a bada miliyan talatin. To ai shine na ce masu su wancan ai ba mu san su ba wanda na hada ta da su su ne na ce ma da wanda aka sa ya tsare me yasa ba za ka biya ta kuɗin ta ba kake so a je a halaka ta wallahi ba ni da su ne kuma ba na ce a halaka ta bane a ni nufi na ai ba ta fahimci me aka yi ba tun da tare aka kama mu da ita ce za su je su kashe ka haka suka ci a'a ba kashe ne za su yi ba kawai dai plan ne idan ba ku manta ba a can jihar ne jama'a an sace wani kwamishina wanda yake tuni allah ya tsirar da shi ya dawo gida labarin da ya bada yana da banta ajibi mutanen da suka yi wannan ba su san sunan karkaran nan ba an bi su ne zamfara an biya su kuɗi an ce ni kowane wata gwamna na bani miliyan ɗari biyu an ce idan na ba su kasa da miliyan ɗari biyu su halaka ni an ja musu hoton gidan yadda yake amma da wanda ya haka da su ɗin wallahi na yabe musu haka ba Infoma dai su ne masu kai tsegumi da bayanai na sirri ga mahara a cikin daji. Shin koyaya aikin Infoma ke shafan ayyukan 'yan sanda? Kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina SP Gambo Isa ya amsa mana wannan fatawa. babban kira shine gaskiya tsakani da allah infoma wanda suke bawa barayi labari suke taimaka musu da kayan masarufi da man fetur da waɗanda suke zuwa su shiga daji su fito musu da dabbobi su je su sayar musu sun fi ma waɗannan barayi illa sun fi su ta'addanci domin idan babu waɗanda suke taimaka musu ka duba dai wannan yaro wanda aka kama zai shiga da harsashi har guda ɗari da goma sha uku kuma har mun kama mata ma waɗanda suke ɗaukan waɗannan makamai ko su je su karɓo kuɗin fansa da kuma yanzu yakin da muke yi a 'yan sanda sojoji civil defense zss akwai operation kala-kala da ake ta yi a cikin wannan daji waɗannan mutane an takure su sun shiga cikin tsaka mai wuya gudu suke yi suna ta sakin mutanen da suke garkuwa da su wasu daga cikin suna fitowa mutanen gari suna ganin su suna kama su suna aiko mana da su kamar wannan yaron da aka kama an gane shi an ga hotonsa a cikin daji rataye da bindiga yake fursumin kuma yanzu gashi an ganshi yana yawo a cikin gari saboda haka kiran da zan yi ga mutane shine lallai a sa ido a ga shin su wane ne suke fitowa daga cikin dajin nan duk wani wanda aka san cewa an gan ba a yarda da shi ba ana zargin sa da mutane su guji ɗaukan doka a hannunsu lallai a sanar da jami'an tsaro domin a dauki matakin da ya dace. Sani Shahab malfashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya. A gaida Sani Shahab malfashi yanzu kuma sai wasanni a takaice. tawagar 'yan wasan kwallon kafar mata na wasu kasashen nahiyar afirka sun soma sauka a birnin ikon najeriya domin fafata gasar cin kofin uwar gidan shugaban kasar najeriya aisha buhari da za a soma fafatawa a ranar laraba tuni dai da tawagar black queens na kasar ghana suka dira tare kuma da 'yan wasan kasar mali da morocco a yayin da masu masaukin baki wato najeriya su ma tuni suka isa a birnin na eko da ke kudu maso yammacin najeriya masu shirya gasar dai sun ba da sanarwa a jiya lahadi cewa dukkanin wasannin gasar shida za a fafata su ne a dandalin wasanni na mabolaji johnson da ke onikan najeriya da morocco da mali na a rukunin a na gasar yayin da rukunin b yake da kasashen ghana kamaru da afirka ta kudu a wani labarin kuma hukumar kwallon kafar duniya wato fifa ta bayyana amincewa da gasar kwallon kafar mata ta aisha buhari a hukumance a zaman kuma ɗaya daga cikin wasannin da za a ba da makin darajar kasashe a jadawalin mafifitan kasashe a fagen kwallon kafa hukumar kwallon kafar najeriya nff a cikin wata sanarwa ta ce hukumar ta fifa ta karba amincewa da gasar ne bisa tanade-tanaden kashi na bakwai na dokokinta akan haka dukkan sharuɗa da dokoki za su yi aiki a gasar a nahiyar turai kuma a gobe talata ne za a soma fafata babbar gasar kwallon kafa ta cin kofin zakarun turai ta wannan shekara kamar kullum dai kungiyoyi biyu ne daga sassa daban-daban na nahiyar turai za su fafata daga yanzu har zuwa karshen kakar wasanni inda za a fitar da zakara tuni an karkasa kungiyoyin zuwa rukuni takwas inda kowace kungiya da ke cikin rukuni za ta kara da 'yar uwarta har sau biyu gida da waje zakarun gasar wato chelsea ta fada ne a rukunin h tare da kungiyoyin juventus malmo da zenit yayin da kuma chelsea din na cikin waɗanda za su buɗe gasar a gobe talata inda za ta karbi bakuncin zenit a wasansu na farko a goben murtala faruk sanyin na muryar amurka abuja nigeria a gaida na sanyin na da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaice. Yau Litinin, Sakatare Janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga ƙasashen duniya da su nuna goyon bayansu ga mutanen Afghanistan kuma su ba su gudumawar ɗaruruwan miliyoyin daloli don gudanar da ayyukan jin kai na gaggawa waɗanda kuma za su ci kuɗi sosai a ƙasar. Mutanen Afghanistan na buƙatar tallafin gaggawa a cewar Guterres ga wakilan ƙasashen duniya da suka taru a Geneva. ya kara da cewa wannan taron ba wai kawai na abin da za mu baiwa mutanen afghanistan ba ne na abin da ya waje ba mu ba su ne majalisar ɗinkin duniya na kiran da a tara miliyan 606 don amfani da shi a ragowar wannan shekarar saboda samar da abinci magunguna matsugunai da dai sauran abubuwan bukata ga mutane miliyan 11 a afghanistan an sako ɗalibai kusan saba'in da aka sace a arewacin najeriya mako biyu da suka gabata a cewar hukumomi a yau dinnan litini. Gwamnan Zamfara Bello Mutawalle ya ce jami'an tsaro sun ceto ɗaliban na makarantar sakandare ta je kaka dawo ya ce babu wani kuɗin fansa da aka bayar. wasu 'yan bindiga ne dai ɗauke da muggan makamai suka sace su ranar ɗaya ga watan nan na satumba wanda ci gaba ne na hare-haren da ake kaiwa a zamfara da suka sa gwamnati ta rufe dukkanin makarantu Gidauniyar kula da yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an kai irin waɗannan har-haren sau goma a Najeriya cikin shekarar da ta gabata da suka yi sanadin sace mutane wajen dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida da kuma mutuwar goma sha shida. Sakataren tsaron Amurka Leo Austin ya ce Amurka ta fi rashin fuskantar haɗari yanzu fiye da shekaru ashirin da suka gabata. da yake magana a wata hira da muryar amurka kan zagayowar ranar da aka kai harin ta'addanci a amurka a ranar 11 ga watan satumbar shekara ta ɗaya, wanda ya hallaka mutane kusan dubu uku Austin ya ce karfin tsaron amurka da kuma na iya kai farmaki ya canza kuma a ta bakinsa ya ma karu sosai Austin ya ce amurka za ta ci gaba da mai da hankali kan barazanar da ka bullo daga afghanistan to amma wannan ba zai ɗau hankalin amurka daga barazanar da china ke yi ba masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwa kenan a jerin shirye-shiryen mu na yau sai kuma gobe idan allah kai mu za ku jo su abokan aiki ɗauke da wani sabon shirin yanzu amadadin ibrahim kamal garba da ita na gabatar da shirin da kuma julie lars gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau nisar fil hashin gumil ke cewa mu huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc salamu alaikum